ina ruwan wankan da na sa kike dora mu a'a yanzu na dawo daga rafi shine na ce bari in na ci abinci kan ki tashi sai na dafa miki joni irin zance yanzu kika dawo da karafi duk tsawon awannin da kika je kika yi biki damu biki dawo kin daura min ruwan da na saka ki ba to da uwar me zan yi wankan ya aka haka eh? wannan yarinya ce dardan iskanci ne sa ta dora min ruwan wanka ba ta dora min ba kuma unguwa nake so zan tafi lallai yarinyar nan wuyanki ya isa yanka da zan tafi fa sai da na nana ta miki ko wato wato magana ta fita tana ta shiga tana ba abin da ya miki zafi kya ce na gama hayaniya ta ko yanzu na dawo daga rafi na same ta tana bacci ne nace bari in ci abinci kan ta tashi sai in daura mata ta Allah can gafara rufe min baki sai ana magana ki tsare mutane da ido kina jawabi kamar alkali da mai shari'a ki rufe abincin nan maza maza ki je ki dafa mata in kuma wallahi baki dora ba yanzu zaki ga abin da zan miki ko me ke faruwa ne kun hana ni bacci ne wannan yar iskar yarinyar ce za ta yi wa laura rashin kunya ko ku ci ubanta ba ku tsaka kallanta ta shiga taitayinta don ta san yadda raina ya ɓaci ɗin nan ba dai zan gaya mata magana ta ƙiji ba za ki haɗu da ɓacin raina abin da ta ka gani ta ɗauko kwanan abinci ta aje a gaba za ta ci ke ba ki da mutunci ashe eh? wannan abincin wace shi aje shi a nan eh? wa kasan za ta yi haka in ba ta ni ba wa ta nan ƙwarai kuwa ke wannan da ki ciki da uku in dai abincin gida na ki daga wulakanta to wallahi ba a sake baki ba kin wa eh, kanki miki magana kina wani juya baya ma za ki tashi ki tafi abincin zan ƙara su cinyewa kafin dafa miki ruwan indo yau kar a bata abinci ruwan randan nan kar ki bata in ji abin na ga miki kin wa kanki ai kin wa kanki salalan tsiya kin ji ko ki dauki abincin ki je ki maya. da tun da wuri aka sa ki da haka bata faru ba yanzu kwa kin haɗu da sabuwar galla za a da ƙuntata sha sha sha rayuwa ta ɓawace, dukan wata soyayya ragamar iyaye ce in wani siyayi nunin so za ta zamta cuta ce a karkarar mu da magudi gani wakai ya yabu da ni ki wanke su kafin zuwa azahar haba laure ba kya jin tausayi na ne ki gai kayan da yake wajena nake son na wanke ki bari mana idan gobe na tafi rafi sai na wanke miki dan Allah kina ni maganan bana jin tausayin ki ki wanke su kafin nan da zuwa azar bayan kin wanke su ki daura mana girki to zan wanke ana magana tana wani sussunkuyar da kai kamar wata mai gaskiya to sai kin wanke su wallahi kafin nan da zuwa azar na ma gaya miki me amfanin ki a gidan nan yi ki wanke maza maza kin ga yau garin ma ba rana maza maza ki yi iska nan mai kada yanzu sai kiga sun bushe sun sha alaikar salam ka dawo ni ke faruwa ta ne babu komai inda babu komai ai anan komai yake waya baki wannan tilin kayan tsaf kai ya tilin wanki in ban da rashin a na ai da na san ke kika bata ai ba zan yi magana ba to uban waye zai bata wankin a gida akwai wata matar gida bayan ni har da zaka tuhume ta da wai cewar azzalumai marasa imani to ni ce kenan na tabbata ba ni da imanin ko gashi ka ce wani azzalumin ne mara ma imani ai yafi ma zagi ciwo wayannan fa da ka dauka ina ka da su zan wanke da kaina ne eh lallai ka sa baki na ma ya ki rabuwa saboda tsaban neman masifa za ta wanke wankin ka ciccire ka ce za a wanke ma za ka je ka wanke ka je gona ka wuna a sunkuye kana aiki abu daya sannan na hada mata kayan wankin dan iya a dan iya ai na ba damuwa zan wanke wannan da ka bar shi a nan gurin na gaya maka ka kuma zo ka fita ka ji ko yau ne za ka san tana da gata ko wani abu wankin aikin gida shine wani gata ko cutarwa wata ɗabi'a za ka tsiro kuma da ita A kuka kike yi bakar munafuka kuka to ki yi dan jini kama hanya ka fita ka guri yaya ah. a inda magana ne in ji yaya Mazaki ki ke kin zira min ido ne Mazaki ki wanke ki zo ki dora tukunya ki girki kuka iye ya nuna miki hanya to in ki gaya makota maza buɗe ihu ina jira malam kwanan nan abin da yaron nan yake abin ya ɓaci sai ya tsari fushi ya rinka yunkuri yana jin haushi ya fusata yana yin wasu abubuwa yanzu a gidan nan kamar ba ni na haife shi shi habula Kuma haka ranar nan na zo kawai zan faɗa miki abin da yake faruwa ita ma na to amma me yasa duk wannan abin da yake faruwa ku taɓa gaya yanzu ai gashi ka ji da kunnan to yanzu yana ina ne yana can waje ke daure je kira shi da shi ina zargin akwai wani abu to bara zo zai gane cewa shuri ba don wasu ba yanzu iskanci abin da ake miki a gidan yana matukar damu yana sawa na jina ta kowa da kowa amma ina so ki yi hakuri komai mai wucewa kamar yadda Allah yake faɗa a cikin alkur'ani da girma inna malu usru sira dukkan tsanani yana tare da sauki ni ma abin da ake min a gidanku yana damuna amma na fi jin haushi idan ya shafi wanda bai san hawa ba malle soka ba sa tsoron allah ba sa tunanin za su koma ga mahalicinsu sun ɗauki duniya sun saka a cikin zuciyarsu sun manta dangantaka da take tsakanin mu da ke idan na tuna dangantakar da take tsakanin na ke sai in ji babu makawa sai sun shiga wuta in har ba su nemi yafiyar ki ba ban rike su da komai ba ya abule idan ni ce wallahi na yafe musu na san allah zai min sakayya da mafi alkhairi ga wannan kakar na so miki wannan ki yi amfani da shi na gode ya yi habu kawo ba za ki ci ba inda ba ubanki ne ya siya ba ke na ubanki ne amma ai ko ba uba na ne isiya ba amma ai yaya na ne saboda babban wa ai uba ne idan biki bata abinta ba billahi lazi na lahira sai ya fi ki jin daɗi ka da ke ni mana wa yake tsoron ka ok me yake cewa eh me yake cewa eh to kin ga fa abin nan fa mm ha matsala ka ce mai gida kai ne ba ka da dadin azanci ke me haka za ki shigo mana gida da gudu da abin nan ba ya yi abubuwan ne biyo ke wallahi ranki zai ɓaci uba me kika yi masa na san ki ke jan baki ce uwar jaye-jayen maganar tsiya abin da ne menene a ciki sani bude mu daman abin da kake aikata nan ba mu sani ba ni da na kawo ka duniya ban ci tsire ba har ka iya ka sai tsire kai diddike a gindin eh, danga ka miƙa mata leda ka zuge mata ta haɗiɗiye ina tausayin ta ne da irin rayuwar da take ciki a gidan nan ya kamata ta san daɗin yan uwa tunda allah ya ɗauke mata iyayenta ba ta san daɗin rayuwa ba hmm. abin da nake gudu ya faru daman tun da naga kana bibiyar ta da kafa kafa da kula da kake bata na san akwai wani abin da kake sa rai da shi soyayya kuke ido kun san abin da kuke cewa kuwa so wa yake so kuma da ta ne wallahi babu soyayya tsakanina da ita sai me tausayi ne kawai da kyautata wallahi inna ka gan shi nan sam sam sam sam kamar mutumin gaske kamar mutumin Allah munafiki kullum kana rungume da littattafai ashe can kake zuwa ka kwashe karatun ka loda mata eh dan kudin barkonan nan da ya je ya cira ashe shine ka fara da kaikaya kada kai mata tana zugewa a tsinke mai zafi ya yi kyau tashi ki je ki kira min ita za ta ci kwal ubanta bani bani bani bani bani ka ina jin ka ina jin ka faɗi budurwa ta fi uwa tsiyar haihuwan namiji kenan wallahi kuna girma kun riga kun canja kike rabe-rabe ai matsowa zaki tun da an riga an yi yunwa hannun kowa ya fito ke tani abin da zaki saka mun da shi kenan habula sa'in ki zaki soyayya da shi soyayya kuma ba ƙarya kike munafuka soyayya ba kuke da shi wallahi tallahi ƙarya take za zaka ci kwal ubanka ina son iskanci ana magana kana sa mutane baki kin ko kafe ni da ido mara mutunci ban san ka lalace ba da ina kiran ka ya saye ni kullun da yan littattafan ka a halari da ishmawi ashe in dare ya ka zubar da su suka tafi wasan farin wata can kake da tsaita a gindin danni kake ba ta tsire take haɗiɗiya hmm. ke kuma ban taɓa lamuta da wani al'amarin ba wani shashanci yin rishin baki me a hannun kidan ci mm, ci in ma haka ne ma ai za ta iya faruwa ko ba haka bane laure da kowan bulala wallahi yau sai na zane ki wallahi wallahi ba soyayya muke da shi ubanki kike yi me kike karanta mai me kike karanta mai na ce miki eh wallahi ba ni laifina ne abin da take Allah ku yawo dan Allah dan Allah ku yawo kin ganta nan kamar sa alha munafuka baki iya maraicin ki ba ko yadda zaki zo ki mana kenan ni zaki bata wa gari kin zo zaki bata min ɗakin nuna mai soyayya to bai iya ba mara mutunci abin wani shahin ciwo ne yana cikin ɗaukun bula ki ɗaukun mutsiya eh haka ni ki haƙuri da abin da ya faru jiya duk abin da ya faru ni na ja miki dan Allah ki yafi mu ba laifin komai ba ya yawa kawai dai ba na son abu faru jiya ya ƙara faruwa yau babu wanda ya sai ƙara taɓa ki a cikin gidan ki sa a ranki an yi an gama babu mahalukin da zai ƙara taɓa ki kai haƙuri na gode inna da baba suke so su mai da gidan nan ina zaune a gabana a cutar da mareniya Allah wacce ba ta da gatan kowa daga Allah sai ni to ba zai taɓa yiwa ba ina son ki ta ne kuma ni zan aure ki har ƙarshen rayuwarki ki? Sani, zo. na da aka tafa min na kirge su a lalita. na saka su a cikin tasa da ƙur'ani na izu sittin bugun ajami ina yake a a kake wallace ki shiga masallaci kinga buɗe idan ki kallanni kuɗi da aka kaya na rabin gona jiya in ta hadda da ki daga ni sai ki a cikin gida mu faɗi mu tashi bakin shiga ɗaki na kin ce za ki min kaya kaya faɗa zu yanzu na je na nemi kuɗi malam zo na rabin gonan nan. Babu su. Wa ɗauka kuma? Wa zai ɗauka? Kai za ka ɗauka? Kallo na kake. An ce ki tsaya ko? Tani. Za ta ke koma yi? Wallahi ban gani ba Allah. Dan ku kuma irin dukan da na ku shekaran jiya ba. Wallahi ina da magana hukuncin duka Allah ya tsine min albarka. Wallahi yanzu zan tafi gidan malam. wallahi ana jin ka faɗi kin san yarinyar nan ba ɗaukar miki kuɗin nan za ta yi ni kaɗai ne ni da ita a gida wa zai ɗauka laura ba ta da na aike ta tun subahin farko ko kuma kun tafi gona wa zai ɗauka wallahi cewa kika yi fito ki min kaye kaye wallahi in wallahi wallahi wallahi Ule. Me yasa ana yarinya hukunci kake wani ɓata rai ne? Eh? Ai da mutunci? Eh? Eh? Zan saba ma fa. Fita ka ba mu. Ba ta sata bane za za a ce ta yi? Eh? Ba ki mun ba? Ɗazu. Ɗazu ɗaya ka karshen ta da kika tumfaye kuɗin ita kika miƙawa. Wallahi tallahi na rantse da Allah zan ji. Wallahi wallahi wallahi me miki kullum. Wallahi sai kin fito min da kuɗi. Ka yi shiru. Kamar an sassaka ka kai. Ya mu je a cuce ni a naka samun dukiya. Halla a dafa na kirga na bata. Je ki yi tunani wallahi tafiya zan yi. Wallahi ba inda za ni ciki wallahi na. ウフフフ。